salati hada da salami gun nabi bashiri da ahalul baiti kamar su imam ali haidari mu yi izina gun sayyid zakzaki munawwari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yawmul abul aitam ranar baban marayu 18 ga watan zulhijja a ranar Idil Gadir. Masu sassa kafalatar aitam ta harkar musulunci karkashin jagorancin Sayyid Ibrahim zakzakiya bisa Walla ke gabatar muku da Yawmul Abul Aitam wato ranar baban marayu. Imam Ali alaihi salam yana da laƙuba masu yawa ɗaya daga cikin su akwai Abul Aitam wato baban marayu. Wannan lakabi yana tabbatar da yadda Imam ke kula da marayu kamar 'ya'yansa. Rayuwar Imam Ali alaihi salam ta ƙunshi darussa masu yawa da kima wajen kula da marayu. fiye da ayoyi ashirin a cikin alkur'ani sun yi magana a kan kyakkyawar mu'amala da marayu sannan hadisai da dama sun bayyana yadda imam ali alaihi salam ke koyar da kula da marayu a cikin ruwayoyi akwai ziyarar da imam ali alaihi salam ke kaiwa gidajen marayu domin ciyar da su da kula da su a duk lokacin da imam ali alaihi salam ya ga maraya yana kuka yakan daina duk abin da yake yi domin ya ga dalilin da ya sa marayan kuka yakan sa marayu murmushi sannan ya shafa kawunansu a zamanin yau, ali alaihi salam na halifanci ya aika wa malik al'ashtar gwamnan masar wasiƙa cikin umarninsa ga malik al'ashtar akwai kira da ya ɗauki nauyin kula da marayu sannan kafin wafatinsa ya yi umarni da kula da marayu a cikin wasiyar da ya rubuta imam hassan almustaba da yake cewa ka ji tsoron allah a sha'anin marayu kada ka bar su su yi sannan kada ka bari su halaka a gabanka Domin ɗabbaƙa wannan muhimmiyar ibada, tarbiyya da wasiyar Imam Ali alayhi salam ta kula da marayu, masu mu'assasatu kafalatul aitam ta harkar musulunci ƙarƙashin jagorancin Sayyid Ibrahim Zakzaki Habibullah ta ayyana ranar Idil gadir a matsayin ranar baban marayu wato Yaumur Abul Aitam. Fatan ma'anar shine yan uwa su zo wajen bikin Idil gadir da kyaututtukan da za su bawa iyalan shahidai. Wanda ba za su samu damar zuwa ba sai su tuntuɓi ma'aikatan mu na mu'assasa suka falatal Aitam don aiko da nasu kyaututtuka. Kyautan da muke fatan yan uwa su kawo iyalan shahidai sun haɗa da kayan kyauta na girmamawa da nuna ƙauna. Kayan sawa wato tufafi. kayan makaranta misali littattafai jaka da kuma uniform na makaranta da kuma kayan zuwa gurin sana'a ko kuma kasuwa ma'aikatan masu tuttuka a item da ke garuruwa za su samar da rumfa domin karɓar waɗannan kyaututtuka a ranar gadar mai zuwa a kowane gari wanda kuma suke son aiko wa iyalan shahidai da kyautar kuɗi suna iya sawa ta asusun ma'asasa tuka a item na money point kamar haka shida hudu biyar biyar tara biyar ɗaya hudu hudu hudu sunan ma'aji mu'assasatu kafalatul aitam concept domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi ma'aikatan mu'assasatu kafalatul aitam da ke kusa da it out.